Mai sauraro barkanmu da kasancewa ta cikin rahoton sanin asali, ko kun san asalin Haruna ɗan ƙwairan makarfi? Sunan wannan makaɗi shine Haruna Idris wanda ake yi masa lakabi da na Inga. Haruna ya samu wannan lakabi ne daga kakarsa wadda ake kira Inga. Tun Haruna yana ƙarami wannan kakar tasa ta raine shi sai mutane suke kiransa da na inga sunan mahaifin haruna ɗan ƙwairon makarfi shine malam idris shi ma an haife shi a garin makarfi mahaifiyarsa 'yar asalin garin malumfashi ce da ke jihar katsina An haifi Haruna ɗan ƙwairon Makarfi a cikin shekara ta 1973 a garin Makarfi. Haruna ɗan ƙwairan makarfi ya yi karatun allo a cikin garin makarfi a wajen wani malami mai suna Malam ƙani ɗan Malam Ashara. Haruna ya yi zurfi a karatun allo ya kuma yi karatun littattafai na ilimi a wajen Malam Rufa'i a garin makarfi kuma har yanzu yana halartar wannan makaranta. Dangane da karatun boko kuwa Haruna ya halarci makarantar firamare daga nan kuwa bai ci gaba da karatu ba sai da ya girma ya shiga makarantar yaƙi da jahilci. Sana'ar Haruna ɗan ƙwairon makarfi ita ce fawa. domin shi mahauci ne ya taso a cikin wannan sana'a ya taso a cikin wannan sana'a da ya ga ana yi a gidansu baya ga sana'ar fawa yana yin noma da kiwo haruna ɗan ƙwairan makarfi bai gaji kiɗa da waƙa ba sha'awa ce ta saka shi ya fara kirkirar waka har Allah ya sa ya zama cikakken mawaki da ake alfahari da shi. Haruna ya fara waka ne daga wasan kwaikwayo da ake gabatarwa a dandali. A wannan lokacin yana yin waka ne tare da wata kungiya wadda aka kafa domin neman ci gaban makarfi lokacin makarfi tana karkashin karamar hukumar Ikara ta jihar Kaduna. Haruna yana aiwatar da waka ne a dandali kafin a fara wasan kwaikwayo. Haruna ya yi waƙarsa ne ta farko bayan ya fita daga ƙungiya ta makarfi. Wannan waka ita ce Abdulkadir ya Musa. Da wannan waka Haruna ɗan ƙwairan makarfi ya fara har Allah ya sa ya shahara a wajen jama'a. Sunan Haruna ɗan ƙwairon makarfi ya yi ta ɗaukaka. Haruna ɗan ƙwairan makarfi yana amfani da kotso ne a matsayin abin kiɗansa. Yana yin waƙoƙi a fannin sarauta, siyasa, faɗakarwa.